وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga fahimtar magabata insha Allah cikin horewa da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi ba mu ikon faɗan daidai da kuma aikata daidai da Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu ci gaba da karatu a cikin suratu Ali Imran sura ta uku daga cikin jerin gwanon surorin Qur'ani daga sama za mu tashi daidai kan ayata hamsin da biyu ah, afuwan za mu tashi daidai da ikon Allah daidai kan aya ta saba'in gabanin kutsa zuwa ga karatu na farko ina mai farawa da wa 'yan uwana musulmai ta'aziyya na ɗaya daga cikin waɗanda muka rasa chief gani fawai himmi na daga cikin manya-manyan musulmai lauyoyi a najeriya muna masu roƙon allah ya gafarta masa ina mai karanta ta'aziyya zuwa ga duk wanda ya cancanta da cewa inna lillahi ma'ata wa lahu ma abuka wa kullu shay'in inda bi ajalin musamma a cikin zaton alkhairi da nake masa ba wai a cikin masu wa'azi ba ko masu fahimtar addini jama'ar da ke kwatanta ba su da karatun addini suke kwatanta tsayawa su faɗi gaskiya su yi tsaya akan dole a yi adalci ba sa tsoron magana ko me zai biyo baya ni dai in ba na yi kuskure ba a najeriya ban san kamar sawa a wannan ita ce fahimtar da na masa wallahu ta'ala alam amma cikin abin da ya bayyana gare ni tsakani da allah ban san kamar sawa asali ya rasu yana da shekara saba'in da ɗaya a duniya gaba daya Abin sha'awa a cikin tarihinsa mafi girma da hiban sha'awa babansa familin su zuriyarsu wanda ake kiransa imam sahid kawehimmi gidansu su suka fara kai musulunci ondo state gaba daya so da tarihin shigan musulunci ondo state ya faru ne dalilin gidansu shi chief gani kawehimmi allah ya ji kansa a kusan ga duk wanda ya shugabanci a ƙasar nan ya san a duk waɗanda suke activist wato 'yan gwagwarmaya ba wai na addini ba kagan ana maganar gwagwarmaya ba ana duba mai manhajin salafiya ba ne a kawai ya yi aka ga za a yi gwagwarmaya babu mutumin da yake kwatantawa tsayawa kan gaskiya a gwagwarmaya ana fahimtar a najeriya kamar sa wannan ya sa kusan duk wanda ya shugabanci a ƙasar nan in ba 'yan kaɗan babu wanda bai ɗaure shi ba ibb yana shaida a kansa bayan ya rasu jiya yace throughout shugabancin da ya yace babu wanda yake bashi tsoro yake sa yake tsaya kan kafarsa a shugabanci kaman gani fa himmi aka ce mai dalili ya ce duk abin da suka yanke zai dauka ya karanta kuma ya duba doka ta kasa yace bi su ɗaya bayan ɗaya sai ya walwala duk abin da suka faɗa executive council ba kuma da ka ba da dokar kasar za ka ce ko decision suke takin yana shugaban kasa tunani da ake sai a ce dokar fa ba wa gani kofa saboda zai biyo baya ya rubutu a kansu so mutum ne bil hakika da kuma yake da sadaukar da dukiya don taimakon talakawa a rasuwarsa a jiya an yi lissafi jama'ar da ya ba wa scholarship su yi karatu ƴaƴan talakawa marayu ƴaƴan bawa na ba akwai sama da mutum dubu ɗaya ɗari biyar a Najeriya a cikin aljihun su yake ba da wannan kuɗin shi ba ciyaman bane ba gwamna bane ba shugaban kasa bane ko bai taba ciyaman bai taba gwamna bai taba shugaban kasa ba haka bai zama memba a House of bai zama senator ba ina fata an fahimta amma wannan shine irin kuɗaɗen da yake bayarwa ya zauna akan kokarin yanta talakawa a Najeriya bisa ga abin da ya karanta na lo wannan ya sa samu kansa cikin jarrabawa ya zauna a gidan yari a gashuwa ya zauna a gidan yari har a tura wani kauye can Gombe an kai shi wurin duk an kulle shi kusan babu irin abin da bai ha musta zero zero an tambaye shi aka ce me zaka ce akan gani yace gani Najeriya ta rasa dan da bata da irinsa yace ta rasa dan da bata da irinsa waɗannan su ne jama'ar da suka ta ɗaure shi amma Allah tilasta bakin sai sun faɗi gaskiya akan kansa wal haqqu ma shahida bihi al adu hakikanin gaskiya shine abin da Allah ya matsa abokin gaba da kansa yake faɗa ya kuma tabbatar da cewa lalle wannan haka yake bil haqiqa an yi nasarar eh, asara mai girma a kasan nan yanzu irin shi babban abin da ya fi damun sa ba fahimta ce ta addini ba amma dai gwagwarmaya ce kawai ta kawo canji kai lokacin da ya bar kasan nan yana sauka a UK ya yi tafiya zai je wani taro zai yi kwanaki yana sauka a can sai ji labari an shiga yajin aiki a Najeriya NLC na yajin aiki ASU na yajin aiki yana sauka ya fadi samu labari cewa Najeriya da ya bari jiya an fara yajin aiki bai shiga UK ba sai ya kara bukin sai ya dawo Najeriya Mai dalili zai ce saboda baya so a yi yajin aikin awa ɗaya baya na so da haka ya haƙura taron sai ya dawo an yi yajin aikin da shi ya gama morewa in an gama sai ya koma da ya dawo bayan kwana biyu sai aka janye tukunna sai ce to bari ya koma dama abin da ya kawo shi ya zo strike ne kawai shi ba abin da ya kawo sai dai kawai ya yi yajin aiki so da haka ya amince da cewa zai iya rasa komai a Najeriya amma ya ce ba zai dai rasa strike ba in an yi dan a kawo gyara to yadda abubuwa suke lalacewa kenan a kasan nan idan ka duba hatta strike na asu da nasu da sauran unions na jami'a ba wai haka ake so a yi ba ko su malaman makarantar ba mai so ayi. yi amma za ka samu matsala ce shekara hudu an yi alkawari ba a cika ba wani alkawarin shekara tara da yinsa har yau ba a cika ba to sai zama shugabannin yawanci ba sa fahimtar nasiha ba sa fahimtar dialogue a zauna cikin mutunci a tunatar ba sa fahimtar kawaici abin da suke fahimta shine me shine yajin aiki wannan shine gabar karshe bin hakika wannan ba alkhairi bane wa shugabanni ya zama duk nasiha ba za su je ba duk gyara ba za a saurara ba duk a fatan alheri ba za a saurara ba ya zama abin da ake fahimta shine a yanke komai a ce an shiga yajin aiki wannan shi yasa ya zama talakan Najeriya organization unions duk abin da suka ga suke bi wani sai an shekara goma ba cika alƙawari ba to daga sun yajin aiki a lokacin za a saurare su amma kafin su yi duk inda suka je ma dan asare sai a toshe kofa kada su shigo amma daga sun koma gari sun ce to strike sai a ce to ku nemo su mu zauna to bi hakika wannan bai zama alkhairi in kuka sabar wa talakawa da wannan to babu abin da zai gyaru a rayuwa ya zama komai sai an yajin aiki the worst of all a Najeriya mun ga hatta likin suna yajin aiki jami'an tsaro na yajin aiki nefa ma ta yi yajin aiki to wannan alkhairi ne wa al'umma ya zama babu yaren da ake fahimta sai yajin aiki wannan ba alheri bane wa al'umma muna masu roƙon Allah Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa daidai dinsa Allah ya karba kurakuransa Allah ya yafe masa hatta general Buhari ya daura gani himmi akan gwagwarmaya sa, lokacin da gani ya tafi mamar gani ta rasu sai buhari ya je masa ta'aziyya in ba na manta ba wannan shine musu na farko ido da ido buhari na zuwa aka cewa gane ga buhari ya zo buɗan bakin sai ya ce ka ɗaure ni yanzu ga haka zo gari na ni zan rama sai ya ce ta aini ta yanzu maka ya ce zan dai rama to amma dai wannan magana kamar na raha suka yi so ala ayi halin ya sha wahala akan bil haqiqa gwabar mayan talakawa ya rasu a dalilin ciwon kansa ne iyalinsa ta ce an daure shi a prison ne dalilin wahala da aka bashi a gidan yari na gashuwa tun daga nan ya kamu da ciwon kansa na lungs dinsa menene lungs da Hausa huhu ya samu kansa na lungs wanda kusa wannan shine sanadi sanadiyarsa tun zaman da ya prison ana fesa masa wani iska mai tsanani na gas dan a rika bashi wahala to waɗannan fake nan waɗanda suke gwagwarmaya akan kawai manufa ta kare abin da suka yi imani to balle kuma kai da zaka faɗi addini to dole mutum ya hakuri da duk jarabar da za ta biyo baya Allah ya ba mu ikon yin hakuri akan kowane hali shi Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa kuma Allah ya tayar da jama'a da za su dora kan irin aikin alkhairi da yake yi kurakuran su Allah ya ba su ikon Allah ya ba su ikon gyarawa za mu tashi kan aya ta 70 insha Allah a cikin Ali Imran darasi na 17 a cikin wannan wata mai alfarma na 1430 insha Allah na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب يا كوم أبو تالي اليهود والنصارى jama'a da suke alyahudu wan nasara in sun ji muna karantawa hankalinsu ya kwanta ba muna kokarin mu tsokane su bane burin mu shine isar da sakon addini kuma isar da saƙon addini wajibi ne a cikin kowane hali ba haka kawai muka kirkiro ba duk in kuka bi za ku yi ta ga ya ahlal kitabi Allah yake magana akan zai yake magana ya ahlal kitabi lima tuhajjuna ya ahlal kitabi qul ta, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ha antum haula ihajajtum maka na ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan wadda ta'ifatun min ahli alkitabi ai ayoyin ne suke kawowa saboda abinda muke roƙon alyahudu wan nasara don Allah kada su toshe kunnen su su saurara sakon Allah kaunar su yasa muke kokarin isar da sakon Allah zuwa gare su in ba ma kauna sai mu rabu da su su mutu a cikin kafirci su tafi Allah ya kai su wuta amma burin mu shine da mu da su mu tsira tare mu gudu tare mu shiga aljanna tare wannan kawai shine burin don haka Allah ya ce ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi lima takfuruna bi ayatin lahi menene yasa kuke kafircewa ayoyin Allah wa antum tashhaduna alhali kuna shaidawa cewa ayoyin Allah gaskiya ne ya ahalar kitabi ka duba anan Allah da kansa magana yake musu da mutuntawa dan inda ka ce ya to ana mutunta mutun ne kamar ya ayyuhal ladina amanu ko ya Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa ko ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya duk inda kaga Allah ya ce ya harafin nida mutuntawa Allah yake so da haka cikin wannan mutuntawa da Allah yake muku mu ma muna mutuntawa wajen isar da sakon Allah zuwa gare ku ya ahalul kitabi ya ku abota littafi al yahudu wan nasara the jews and the christian qur'ani na magana da ku Allah yana ba ku sako yace lima tatfuruna bi ayati llahi menene yasa kuke kafircewa ayoyin Allah ne babban malamin tafsirin qur'ani tabi'i mai suna qatada bunu di'ama bunu qatada Allah ya gafarta masa wanda ya tsotsa a makarantar Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace Abun da Allah yake nufi da ayoyin da suka kafirce ce manya guda biyu ne na farko sun kafirce wa annabi Muhammadu tsira da aminci sabbata gare shi kuma alhali sun shaida shi gaskiya ne a cikin at-taura tsohon alkawari ko ya tabbata gashi Deuteronomy 18:18 anan mun yi bayani mai tsawo Deuteronomy 18:19 ya tabbatar da cewa annabin karshen zamani shine annabi muhammadu tsira da aminci tabbata a gare shi cikin Song of Solomon an tabbatar kai a cikin rubutun attaura ma har sunansa aka kira Muhammadin a cikin yaran su na Hebrew language a wajen fassarawa zuwa turanci ne aka cire kalmar Muhammadin sai aka saka beloved all together amma asalin rubutun da aka rubuta a taura da shi hatta sunan muhammad din ya fito a bayyane a fassarar ne aka gusar a nan jama'ar su ce ba su yadda da musulunci ba ko annabi muhammadu ƙarya ne me dalili wannan shine mafi munin bata mutum ya bata iya da ilimi suna da ilimi cewa zai zo din sun karanta tun ba haife shi ba cewa yana zuwa har aka haife suna karanta yana zuwa hatta garin da zai hijira garin Madina shi tun bai san garin ba su so sani har sun koma garin sun zauna tsammanin Allah ya sa ɗaya daga cikin su ne zai zama annabin karshen zamanin amma ran da Allah ya zo ya tuno suka kare shi a cikin eh, sabon alkawari anan ma akwai hujjoji da ko ajiya mun karanta a cikin the book of Matthew chapter 16 verse 7 comforter da Allah ya ce zai turo shi ne annabi Muhammadu tsira da aminci sabbata a gare shi don asalin comforter din asalin abin da yake nufi fassarar da ake da shi na asali shine ana fassara da cewa the one who praises wato wanda yake kaman godiya ko kuma the praised one wanda aka gode masa wannan shine sunan Ahmad ko sunan Muhammad kuma Isa alaihi salam yake cewa daga cikin sharɗan zuwan comforter shine sai ya tafi yace if I go not the comforter will not come unto you but if I depart the, I will send the comforter unto you yace in ban tafi ba shi wannan annabin karshen zamanin kenan ba zai zo ba wannan comforter din amma in na tafi kuma tafiya ta shine me shine aiko shi sun haka kaga wannan hujjoji ne a bayyane a cikin the book of Matthew akalla wajeje guda uku Allah ya tabbatar da haka cewa Allah ɗaya ne mu duba the book of John babu inda ya fito karara shi Isa alaihi salam yace shi Allah ne sai dai ce I cast out devils by the spirit of God Hata in ya zo magana sai yake my father is greater than all amma asali ma ba kalman fara bane a rubutun larabcin rabbu ne amma sai a zo an fassara sai a mai da shi zuwa ga wani abun da ake so a cimma buri so da shi sa Allah ya tambaye ku yace lima na bi ayatin lahi mai yasa kuke kafircewa ayoyin Allah kun san annabi Muhammadu gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam kun san addinin musulunci gaskiya ne don gaba ɗaya babu gaba ɗaya concept na trinity cewa Allah ku ne babu shi a littafin shi sa Allah ya tambaya yace to lima takfuruna bi ayatin lahi tunda a littafin ku gaba ɗaya kalmar da kuka fi da'awa da ita cewa T R I N I T Y trinity a duk littafin babu ita so me yasa duk wannan kuka makance trinity ma a qur'ani yazo shine kadika fara alladhina qalu inna allaha Salisu thalatha a wurare biyu a qur'ani yazo amma littafin ku babu shi to shi Allah ya tambaye ku duk waɗannan hujjoji lima tafuruna bi ayatillah me yasa kuke kafircewa ayoyin Allah wa antum tashhaduna alhali kun shaida cewa gaskiya ne hatta annasaran da qur'ani tabbatar ba su da ilimi sun tabbatar gaskiya ne wannan shi yasa aka samu a tun zamanin annabi Musa Qur'ani ya tabbatar cewa mafi munin lalacewa shine mutum iya da ilimi yana ga gaskiya ya kauce mata. Allah ya kare mu kauce wa gaskiya in ta bayyana gare mu. Babu hatsari a duniya da ya wuce wanda ya san abu ya karyata tashi. In a jahilci za mu ce to watakila bai sani ba ne. Amma akwai mutumin da ya sani mu kafin musulmai mu sani su sun sani saboda bifo a kawo alkur'ani an kawo a taura da injila to ya aka yi abin da kuka sani tun ba a turo shi ba kuma ya zo ko kare tashi shi yasa Allah ya bamu labarin wani mai ilimi a cikin su wanda a zamanin Annabi Musa yake da ilimi har Annabi Musa ya bashi wani bangare na wa'azi yana wakiltar sa kawai da ya samu wani al'amari sai ya watsar da wannan aran marbacin suratul a'raf واتل عليهم نبأ الذي الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه ya isa Allah ya ce watulu alaihim na ba'allazi atainahu ayatina fansalakha minha karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyinmu kaga shi ma bashi an bashi ayoyin kamar da aka ce lima tatruna bi ayatin lahi an ba shi ayoyi na min haye sulale bar ayoyin fakana min al-ghawi da cikin karkatattu wani ne nake kiran sa dan ba'ura kamar yadda malaman tafsiri suka kawo sunansa annabi Musa alaihi salam ya amince yana da karatu ashe shi abin da yake so da karatun ba wai bin gaskiya bane kawai shugabanci yake nema annabi Musa yana wakiltar da shi akan ayyukan addini daga baya sai aka tura shi wasu mutane da awa yana cikin asalin malaman banu Isra'ila da annabi Musa ya zo sai amince saboda ya karanta ashe zuwan sa gindin Musa ya ga yanzu kasuwar ba ta ci sai an zo an bi annabi Musa saboda ya san gaskiya ne da ya tafi wajen wani mai kasa ainihin wa'azi sai ya ce to yanzu da za a tun da ka zo ka bari in raba kasa ta biyu ka zama kai shugaba ta kudu ne ta arewa da aka raba ka ba shi mulki sai ya zauna bai dawo ba shine Allah yace ce walau shi la rafa'anahu biha walakin nahu akhlada ila al-ardi wattaba hawa duk fahimtu da kake gani na bata kowace gida ta bata ne abun tausayin su ne mabiya saboda yawancin su dan Allah suke yi amma waɗanda suke shugabanci a duk akidar bata sun san ƙarya ce a duk addinin da kaje in ka samu shugabannin tsantsa sun san addinin su ba gaskiya bane amma abun tausayin su ne waɗanda suke mabiyan mafiya yawa Allah ne a zuciyarsu ko aqidar da ta zo kwanan ta mana asaran yara da yawa in ka bi masiya yawa in za a yi zargi ana zargin aqidar manyan ne amma yara da dama Allah ne a zuciya kawai Allah suke nufi aka ribaci karancin ilimin su ko karancin shekarun su ko rashin sanin ma mai duniya ke ciki to mafiya yawa waɗannan aqidun da kake gani sai kai ta daukan zafi akan wanda yake jahili mabi shi amma don Allah yake yi in ba don Allah ba me zai sa mutum ya zauna ya kashe kansa yana da wahalan gaske to wannan shi yasa duk yadda kaga bata to ka rika sawwaka wanda kake masa magana don akwai wanda Allah ne a zuciyarsa wani Allah na zuciyarsa fiye da zuciyarka amma kai sai Allah ya baka shirya shi bai bashi ba su da yawanci batar da take tada hankali shine batan ilimi mutum iya da ilimi yana ga gaskiya karara yaki shi yasa bata mafi muni shine batan malamai mutum ya karanta qur'ani ya karanta hadisi ya sani ya juya musu baya keke da keke imma ko don son a sani imma ko don neman mulki ko don hasada ko don kaza da kaza fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun don haka duk abin da zamu yi duk bata da sauki in a jahilci da ma batar da aka yi akan ilimi to ya tabbata karara raba Allah ne a zuciyar ba Allah ya kare mu daga bata akan ilimi da mu da malaman mu duka Allah ya shirye mu don haka Allah ya tambaya ya ce wa antum tashhadun alhali kuna shaidawa shaidawa shine kuna rike da attaura kuna rike da injila in kun zo kan hujja karara sai ku yi tawili kun ce comforter kuka ce wai holy spirit kuma an ce za a aiko shi kuma holy spirit yana cikin elizabeth tun isa alayhi salam bai zo ba kuma aka za a aiko shi tun isa bai zo ba iya nan har isa ya zo yana nan kuma isa ya tafi ya bar shi kuma an ce ruhi ne iya tare da mu kullum to ce za a yi kuma a ce za a aiko shi duk waɗannan hujjoji a fili sun bayyana karara amma an gagara aiki da su kula ga wannan ahalul kitabi Allah yana jan hankalin ku da cewa ku duba irin waɗannan ayoyin ku duba littafin ku duk yadda aka gurɓata akwai kashin gaskiya sai Allah ya ce me Ya ahlal kitabi lima al Ya kitabi ya ku ma abota littafi lima talbisuna al-haqq bil batil me yasa kuke jirkita gaskiya da ƙarya wa taktumuna al kuke koya gaskiya wa antum ta'lamuna al alhali kuna sani ɗalibin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu mai suna katada bin di'ama bin qatada da alhassan bin abil hasan albasri rahmatullahi alaihima wanda malaman qur'ani sun kana magana kaman abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alaihi cikin al-jami li qur'an haka imamu shaukani ya kawo cikin aljami baina fannai riwawa wa diraya Allah ya masa rahama haka ibn al-jawzi rahmatullahi ya kawo cikin zadul masir fi ilmi tafsir haka abu ja'far muhammad bin jarir at-tabari rahmatullahi ya kawo cikin littafin sana jami'ul bayan fi tawil al-qur'an haka imamu al-alusi ya kawo cikin ruhul ma'ani duk suka yi tarayya kan cewa boye gaskiya akan ƙarya sune kamar haka na farko kun karanta cikin at-taura da injila ga gaskiyar sai kuka cire ayoyin kuka batar da su kun karanta cikin attaura da injila annabi muhammad zai zo da wuka zo aya da ba dama a cire ta sai kuka canja mata fassara kun karanta cikin attaura da injila musulunci gaskiya ne sai kuka canja shi shine lima talbisun al-haqqa bil batil kuma cewa sun canja attaura da injila mu muka fada mu ba mu fada ba ai a ka'ida shine wai ka ba mutum amsa da abin da bakin sai fada in yanzu isa ce kun canja a taura da injila, sai ce a'a ya mana karya to ba za mu muku ba ku da kan kuka faɗa cikin littafin ku na revised standard version preface nasa wanda aka buga 1971 cewa the 32 Christian scholars of the highest eminence backed by 50 different cooperating denominations admitted that the errors occur based on translation, punctuation, capitalization, and change of phrases in order to give out clarity ka ta magana manya-manyan masana injila talatin da biyu waɗanda suka kai ƙololuwa ko kuma suka samu goyon bayan ƙungiyoyi akalla guda hamsin nasu sun yi mitin sun ce lalle a cikin littafinsu na injila bible akwai kurakure amma kurakuren sun faru ne dalilin wani lokaci a fassara wani lokaci a sanya alamun magana wani lokaci a wajen canja sentence za a canja wata magana ne a mai da gaba baya ko baya gaba sai kuskura kurai suka faru a littafin mu muka fada ai har yau babu introduction na qur'ani kwade da aka ce kura kurakure a cikin su ku duba preface na littafin ku wanda aka yi publishing 1971 ai ba mu muka faɗa kuka ce an samu kurakure amma kun yi admitin kurakuran ga abin da ya kawo su to tunda kun amince akwai kuskure ku hakura da littafin ku zo ku bi wanda babu kuskure shi sa Allah ya ce ya alkitabi lima talbisuna alhaqqa bil batil tunda ni na amince abin da ke nan akwai kuskure har na rubuta a introduction akwai kuskure to me zai sa ba zan hakura da shi ba kun ce kaza kun faɗi dalilai guda biyar da ya sa aka samu kurakura ko adadi mai kama da haka to me zai hana ku bar wannan kurakuran ku zo ku yi wani abu sai suka zauna suka yi mitin sai aka ce za a gyara kurakuran to ga tambaya daya ta yaya za a yi dan adam ya zauna ya gyara kuskuren da Allah ya yi ko kuma kaddara Allah ya yi rubuta sai wasu suka bata ta yaya za a yi mutum ya zo ya gyara barnar da aka yi wa Allah na ɗaya kenan na biyu abin mamaki shine littafin ko rashin sa'an da aka yi ba iya haddace mu qur'ani muna iya haddace shi adadin mahaddata qur'anin Allah ba a ta'alim din nan ba a masallacin nan sai mun nutsu mu riga su aran ma za irga mana su sai mun nutsu a masallacin kadai haka ne ko ba haka ba to amma ba ku haddace in mu ne kana cire aya daya qur'ani in ka je in ka za mu je maka babu ita in kuma mutum ya isa ya zo ya zauna gaban mu muna zauna babu qur'ani mun baka shi fi sabilillahi amma ka kawo ayar a qur'ani ka canja mana kalma ɗaya ga zaka kai labari kuma ka bari sai mun yi bacci idan mun yi minti goma da farawa mun gaji ba mu ma da lafiya kan na ciwo ko muna azumi muna jin yunwa sai ka tashe mu sai ka tanko ayar sai ka ƙara kalma ɗaya ko ka za mu ce maka dakata a wurin nan ka rage ko ka ƙara mutane nawa suka yi wannan ai shi mutane nawa suka yi ai akwai wanda ina su shirosh ya rubuta wai qur'aninsa mai suna alfurkan ina yake yau ina labarinsa wadda yadda ka san yana jin bayan gari yana jin yunwa kuma ciwon hauka ya kama shaka zaka ji maganar wai ya ayi wai suratul muslimuna suratul wai tajassus wai suratul wasaya wai suratul masi wannan shine asalin damsul basirati wato asalin gogewan basira da wauta kasan lokacin da kake so ka yi wa Allah barna to a lokacin Allah yake kara bayyana wautar ka ko da ku kana da ilimin to shi sa mu qur'ani kaga abin da zamu faɗa shine mu babu wannan kuma ko yau an kwace duk qur'anan duniya wanda yake kwatan wahalan da yake sha wajen kwace su ya fi mu wahala fiye da me fiye da rubuto wasu don mu da ban marubuta qur'anin da hannu ake yi ka je mai dubu layin mai tamanin ka gana rubuta qur'ani kaga irin manya su malam mai tamanin wani ya zo same shi ce malam jama'a suna cikin kunci talauci yayi ba abincin ci ba su da aikin yace ba aiki aka ce to mutum rubuta qur'ani yana fansarwa mana aka ce malam ai ba kowa zai iya bai ce rubuta qur'ani akwai wanda ba zai iya ba aka ce akwai yace haka ne lokaci wasalin akwai rudar wato? in ya rubuta ya kana masa wasali wato shi sa ma yanzu babu wani musulmin da bai iya rubuta qur'ani yanzu yara kanana anan sai mu tare muka mutum sai a ce wane mana tahajjud wane mana tarawih yanzu a kwanakin da masu mana tarawih tahajjud ga yara su Yusuf su muniyar yara ne ba su kai shekara goma sha biyar ba yaro zai zo ya zauna yana sallan kuma yana karanta qur'anin babu shi gaba gare shi kuma haddan da ke kirjin mun fi gamsuwa da rufe da wanda yake rubutu anan idan ka samu ta goma ka ajiye aka ji aya suka ce kuskure ne idan suka tabbatar kuskure ne hujjan su fi karfi akan in qur'anin da aka rubuta ya sa musu dan wannan na'ura na kuskure amma zai wahala ka tara aran mumi goma su yi ittifaki kuskure ne ayar ba samu kuskuren ba so da ka kun amince akwai kuskure ko ce za ku gyara kuskuren ta ya za a yi dan adam yawa Allah gyara bai kada wani kuskure ba na ɗaya kenan na biyu bayan nan idan kuka duba littafin ku da kanku ka fada ba mu muka fada ba a injilanku ku kun raba ta kala biyu akwai sabon alkawari da tsohon alkawari ko idan muka dauke bangaren protestant da kuma bangaren catholic bangaren catholic a cikin sabon alkawari suna da littafi 27 a tsohon alkawari suna da littafi 46 in ka tara baka nawa ya baka 73 idan ka dauki na protestant a sabon alkawarin sun tabbatar suna da 27 daidai wa daida a tsohon alkawari suna da 39 in ka tara zama nawa 66 tsakanin sabon alkawari da tsohon alkawari littattafai daidai guda bakwai sun bata ina suka shiga lima talbi sunan haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamuna yaya za a yi littafi guda ya bata har guda bakwai su bata amma abin mamaki qur'anin fa ya ɗaya ne mu har yanzu kuma har gobe to yanzu idan ka zo ka ce mun ga littafin ka injila tambayar farko da zan maka sai in ce maka wanne saboda Allah ce lima talbisuna al-haqqa bil batil akwai King James version akwai Revised Standard version akwai Good News Bible akwai New International Bible to sai ce maka wanne a ciki kowanne da bambanci in ka ce mun me bambancin ce maka duba the book of Luke the book of John the book of Matthew in ka duba kin James Version ya kawo ayoyi kusan cikakku amma saura guda uku duk sun batar da ayoyi da dama akalla mafi kankanta akwai aya bakwai da sun bata wani idan ya ga bai masa ban ya zo cira sai ya ce to a cire wannan ayar a buga sabo wannan bata mana ba bata goyi ba mu ba sai a cire ta shi ma wani ya ga wanda zai ce to shi ya cire wanda bata masa ba mu ba mu cire wanda bata mana ba mu fa har yanzu babu wani version na biyu kwaya ɗayan ne wannan qur'anin shi kadai ne babu wani har yanzu babu shi wannan kwaya ɗaya tollin toll babu sabon alkawari babu tsohon alkawari amma dai muna da me muna da final alkawari ba first babu last ba new babu all akwai final na karshen kenan kankat kenan ko dan ibro ya ce kat. to wannan ne to wannan mu qur'anin kenan na karshe kenan babu kari to wannan shi yasa Allah ya ja hankalin ku tunda kun amince a can kaza ya bata a can kaza ya bata a wancan kaza ya bata sai Allah ya ce lima talbisuna al-haqqa bil ai duk ka da malami ko malamin ka ne da yazo karanta da kakwani sai ya ce to nan mun cire ayoyi guda biyu sun bata ka samu kokonto a zuciyarka to mu har yanzu babu inda ka ce kalma ɗaya ma ta bada ko aluja bai bata ba irin aluja na sama dogon na kun gane shi ko to har yanzu bai bata ba shi dan littafin na Allah ne kuma yace yayi alkawarin zai kare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu karo da yaran ma Wa in na hula kitabun Aziz? La ya fiye launin mu? Mun bayani adai walamin kwallfi. Tanzalin mun hakimin Hamid. Allah ya ce la'ayyi a tishin batsa Alƙur'ani bata zuwa mun bayani adai shi gaba gare shi walamin khalfi ko ta bayansa. Tanzalin mun hakimin Hamid, sauƙaƙe daga wurin mai hikima. kuma wanda ya cancanci a gode masa shi qur'ani babu yadda za a yi kuskura idan za ku gwada to sai a ce muku ga fili mai doki shi qur'ani ba a bata shi yanzu misali mai sauki da zan iya baka bari in ja wa aran ma aya idan nayi kuskure shi sai gyara ka gane mu'jizan qur'ani سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم لذين يكون كسوره eh menene gyara sami'ul basir ne ba alim ba to ba shine qur'ani ko kalma da ka canja za a gyara to bari in karo maka wata afatadma'una ay lakum wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu hum ya'lamuna dai ne ko kuskure shikenan qur'ani fa kenan ba sai an bude ban an ja za a ce dai ne ko kuskure to bayan qur'ani wannan tafi ke da wannan mu'jiza a duniya to Allah ya ce lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa kun san gaskiya ne aka tambaye su me yasa aka cire takardu guda bakwai sai protestant suka ce saboda they consider this seven books as apocrypha me apocrypha wato suna da doubtful authority wato akwai kokwanton ingancin su da aka aka cire takaddu littafi dai guda bakwai to sai aka watsar da su to aka watsar da mai amfani ba ciki akwai sakon Allah da a cikin rabin aya da yake zuwa kai akwai sakon Allah na aqida da yakan zo maka a cikin kalma daya a littafin ka to ka cire littafi bakwai kayar saboda kana kokwanto to in kai da abinci a cikin mafa kuma abun takaici Allah ya ce wa tatumuna alhaqqa kuna boye gaskiya wa antum ta'lamuna alhali kuna sani me gaskiya malamai na farko suka ce qur'ani don Allah ya kira shi da alhaqqu da na'am يا أيها الناس قد جاءكم الحق nasu qad قد جاءكم min rabbikum ربكم فآمنوا فمن ihtada جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم da haka tafsirin farko shine suna ɓoye gaskiyan ƙur'ani da suka sani na biyu suna ɓoye gaskiya na musulunci don musulunci ma alhaq ne bismillah هو الذي أرسل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سنة كما قوية كديتور الله أسكي لتابين سبحانه سنتبتر شيما الحق فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما waɗannan سوني الحق alhaƙu da suke ɓoyewa suna ɓoye musulunci shi alhaƙu ne ya yi nasu kadi ja'akum alhaƙu min rabbi kuma addinin musulunci ya zo daga wurin Allah suna ɓoye alhaqu alqur'ani suna boyewa suna boye musulunci alhaqu ne huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq suna boye kadaituwar Allah saboda yace fata Allahu al haqq abun takeici Allah yace wa antum ta'lamuna alhali kun sani shi yasa masanan su sun san gaskiya ne boyewa suke amma abun tausayin su ne mabiya da kuma mabiyan gashi an musu wani irin daurin talala daurin butar mala an tamke su daurin goro wai in aka gaya maka magana in kai da sai ce to kai ba mai bi ne? akwai kokonto a ciki wai sai dai ka bi abi dogmatically kamar yadda ake mutane a ce wa da kafiri ne in kai kokon dan kafirin sa kai ma kafiri ne wanda ma yi kokonton kafirin sa ce kafiri ne to sai ka ji in za ka yi kokonto sai ka ji kana dan dauriya wai kada ka zama kafiri kai ma ka daki mutum ka ana shi motsi sai a ce in kai kokonto ma ka kafirta to sai mutum yana so ya yi tunani shi kafircin ya taba da bai taba bai yana tsoro dan kokwanton ma kafirci ne to mutum sai ya zauna sai ya zauna haka shi ma sai ya sona ko sai ya na auren ya fi zaman lafiya wai kokwanton ma kafirci ne so da ba za ma ka yadda ka fara kwanto ba to wannan shine abin tausayi gare su an hana mutum daga ya tambaya sai ce to wani ba mai bi ba ne? shi yasa ya tambaya kaza a ai shi mai bi ya dace ya tambaya dan ya fahimta kuma kar ya zama ya kunkume kansa a wuri da ya samu yanci da zai bincike ya fahimci gaskiya kuma abun sha'awa addinin musulunci ya musu adalci nan gaba kaɗan zaka je ayoyin da Allah ke cewa cikin su akwai masu rukun amana a cikin su Allah ya ce akwai wanda in ka ba shi kuɗi a yau da ya kai naira miliyan 180 zai aje ba zai ci ba shine adalcin musulunci don mu musulunci babu haɗin baki akwai inda zaka zo sai ka ji musulunci kamar ya daure musu gindi ta me yace a cikin su ba su daidai da Allah ɗaya ba ba su da musulunci ba sun kare ta manzon Allah amma har yanzu akwai masu rukun amana kuma akwai adalai wannan ba shine adalcin musulunci nan gaba kaɗan za ka ga aya Allah zai ce maka a cikin ahalul kitabi akwai adalai akwai masu rikon amana wannan yana iya tabbata yau ka samu wani ba musulmi ba yana rikon amana fiye da wani lalacaccen musulmi yana iya yiwa a ofis daya kaga wanda yake ba musulmi ba rike amana musulmi ya ci amana wanda yana cikin abun takaici irin lalacewan shugabanni a kasan nan kaga wanda bai san addini ba sai da waka abun da suke shine musuluncin sai su rika portraying sunan musulunci a cikin mummunan siffa an kawo an kawo injin din kama yan corruption kuma kun sace shi to sai za a je shi shi ne kama barayi an sace shi a Najeriya ina al'umma za ta je ta a wannan rayuwar wannan kaga duk duniya ba inda ake wannan sai Najeriya Allah ya gyara mana mu Allah shi mana jagoranci mu ma Allah ya gyara mu sai ya ce mu وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون wa qala ta'ifatun min ahli wani bangare daga cikin ma'abota littafi suka ce aminu billazi unzila ala alladhina amanu ku je ku yi imani da abin da aka saukarwa waɗanda suka yi imani su musulmai su da kan sun ce masu imani ne wajihan nahari da safe wakfuru akhirahu da yammaci sai ku kafirce la'allakum yarji'una in mun yi sa'a za su dawo addinin mu ne yahud da nasara dalilin saukan wannan aya manya manyan su ne irin su ka'ab ashraf manya-manyan alyahudu wa nasara asalin makiya musulunci gagga gagga wanda su ne busha bushen zamanin suke nan go su suka zauna su goma sha biyu suka yi mitin suka ce yanzu da za a yi tun da mun yi mun yi addinin Muhammadu a daina shiga kuma shiga ake ta yi mun yi mun yi kada a shiga ana nan ana ta shiga abin sai dame saboda duk wanda bai san musulunci abin da yake jin tsoro shine ayi me yaga an zo ana musulunta su masu bi sun yi ta mana karere amma kusan dalili laifin mu ɗaya a masjidil qur'an da a duk inda muke ne ana musulunta a hannun mu in ko wannan laifin ne to har abada mun amince mu ta yin laifin kuma kowa kuka kawo za mu bashi kalmar shahada insha Allah ta'ala kuma muna fata Allah ya kawo wadanda za ku zo ku tsuguna kuma ku zo masu bidin mafhum tayyib so duk wanda bai san musulunci abin da ke tsoro ga ana shiga musulunci to wannan yakan tare musu da hankali a ga ana shiga musulunci to yanzu muka fara kiran mutane zuwa ga addinin musulunci nan gaba kaɗan muna fatan insha Allah ta'ala Barack Hussein Obama zai dawo shi ma insha Allah ta'ala don wai kuturu ya ga mai kora ya ce mu ma da haka muka fara to shekaran jiya waccar ya kira musulmai buɗe baki a America da ya tara su yace ce baya inkari akwai jinin musulunci a jikinsa kuma yace ya tabbatar addinin musulunci addini ne mai karantar da adalci mai karantar da gaskiya mai karantar da haƙuri kuma addini ne da ke gyara al'umma shi da kan sai faɗa malam gojin naji kai ma ka ko wannan duk maganar bai wuce kwana uku ba ba mai yace bayi da kokonto in ana maganar adalci to ayi maganar musulunci to babbar matsalar Najeriya shine zalunci injustice to ayi adalcin mana kalmar musulunci kawai a huta wannan fashi ya faɗa ga Hillary Clinton ta zo kwanan annan kasar nan ta faɗi maganar da kowa ya ji daɗi ta ce leadership has failed Nigeria shugabanci ya kashe kasar nan amma tana America ta faɗi magana ba ku amince ba amma wannan ta yi wa kowa daɗi saboda kowa yana so a gyara da yake taba shugabancin Najeriya ne kowa yana so ko saboda a shugabanni sun ba wa talakawa wahala wannan yasa a Najeriya yau ko shedan yake fada da shugabanci shugabanni za a goyi bayan sa saboda mutane sun ji jiki wani yana nan kwana uku bai tsohor ba to ji yake kawai ko shedan yanzu ya fito yace zai yi to za su ce to shedan namu ne saboda damuwa ta yi talakawa yawa to da aka taba wannan sai suka ce da dai ne tana America ta ce Islam is the fastest growing religion in America guide pillar and stability of our people musulunci shine addini da fi kowanne bunƙasa a Amerika kuma shine shirya zaman lafiya da ginshikin rayuwar Amerikawa gaba ɗaya. Obama damuwar da take damun Amerika da aka samu economic meltdown ya tare shugabannin musulmai ce su roki Allah su dan Allah suna karban addu'a ai addu'a Allah ya gyara tattalin arzikin. duk wanda mai ke bayyana mana da haka aka fara shi ma kuturu da haka ya fara daga mai kora din to yau da gobe sannu sannu mu yi ta addu'a mu yi addu'a a ramadana Allah ya musulunta da Obama yana musulunta to me kuma ya saura shikenan majalisar barke duniya za ta kuma majalisar dinke duniya insha Allah ta'ala dan za mu samu gata a can a hankali a hankali insha Allah ya kamo hanya mafhum tayyib so da sai suka yi mitin sun ga ana ta musulunta kamar yadda ana musulunta anan kuke mitin muna da labari amma baya damun mu zaman wannan sunnar gaskiya ce abin da muke bakin ku muke ba so muke ku shirya amma dan an zo an musulunta wannan kada ya dame ku za ku ji in bukatar ka ba za mu ga muku adadin wanda suka musulunta ba dan aboye ake musulunta ko muna nan ana tara kayan sallan su da abincin su sai ku ji total din gaba ɗayan ana bukata ko insha Allah ba sai kun gansu a TV balle a a kama su ko a dake su ko daman bahaushe ce wai in kida ya canja to haka idan sharri ya canja sai karatu ya canja idan makirci ya canja sai wa'azin ya canja wannan shine ka'ira da haka wa qala ta'ifa su ka bin ashar suka zauna suka yi mitin su goma sha biyu suka ce da mun yi mun yi a bar addinin muhammadu an sai shiga ake yi sai kwashe mana jama'a yake yi kamar yadda da qur'an ke ta kwasa ko to yamma abun ya ishe mu bari mu musu sharri mu musu wayo sai aka zauna aka yi mitin mutum goma sha biyu sai manya manyan suka ce to yanzu mu je wajen Muhammadu mu ce mu musulunta idan muka shiga addinin sa da safe gari duk zai amsa a sun musulunta to idan muka je sai mu zauna da shi idan yammaci yayi sai mu zo mu ce jama'a a'a mun fita addinin mun gane addinin ƙarya ne to shigan mu da fitan zai sa wanda ma yake cike samu kokonto ya fito kaji wani strategy shi ne mu shiga ciki don mu sa shubuha a cikinsu sai mu fito da yamma shine wa qala ta'ifatin min ahli kidabi aminu ku imani billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari da abun da aka saukar musu da safiya shi shine wajhan nahari wakfuru akhirahu a karshen wuni kuma sai ku kafirce la'allakum yarji'una in an yi sa'a zai samu su shubuha sai su yarda su ba saboda ai ba za su gane ba tsabar kinsa muke ba ku gane sharrin idan kai da ka shiga abu me yake nufi ka yadda da shi to shikenan da muka shigan za su gane ba sa muke ba tunda har mun yadda mun shiga amma fitowan zai cire shi har cewa muna gaba da shi ko hasada to tunda mun shiga yanzu mun fita to za a samu nutsuwa cewa a'a mun fahimci abin ba gaskiya bane to shine sai suka yi mitin sai suka shiga ciki da safe aka yi ta murna su wani sun musulunta wani sun musulunta suka sa da dama suka shiga manya sai kaɗan suka zauna a waje annabi yana murna sun musulunta ana cikin wannan hali gabanin yammaci ya yi dan sai Allah ya turo aya ya tona asirinsu ya ce da wayo suka shigo sun shiga da safe amma da yamma suke son fita to shi yasa kafin su hudu su ce mun fita sai annabi ya ce to za ku fita shine in ka san wata ai ba ka wata ba bahaushe ya ce wai kofar to wannan kofar kididi kenan <laughs> to sai aka bashi labari zai ce to sun shiga amma suna son fita da yamma to kaga wannan ya sa mai shubuha ma da yanzu zai samu karin tabbatin imani da musulunci kuma yammacin ta yi suka ce to in mun fita abu ya tabbata in muka zauna mun shiga bala'i to shi sa duk abin da ba don Allah aka yi ba a nasara to shine azanin gofar rago da aka muzo to shine Allah ya ce wa qalat ta'ifatun min ahli kitabi amanu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari kaga da kan suka ce ku yi imani da abin da masu imani suka yi wakfuru akhirahu kashan wuni ku kafirce la'allakum yarji'un an yi sa zai samu shi ba to ba ai haka ba sai suka ce me kuma a lokacin ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى la tu'minu kada ku yi imani illa liman tabi'a dinakum sai ga wanda ya bi addinin ku kul innal huda lalle shiriya hudallahi ita ce shiriyar Allah ayyuta ahadun misla ma utitum kar yadda da cewa an ba wani mutum irin abin da aka baku aw yuhajjukum inda rabbikum kar ku yadda da cewa zai kafa muku hujja a wurin mahallicin ku kul ka ce musu innal fadla lalle falala bi yadillahi na hannun Allah yu'tihi man yasha yana barwa ga wanda yake so wallahu lalle Allah wasu mai yarwatawa ne alimun mai ilimi ne wannan ayar sai ta zama an zage turo ta bayan waccar aya din duk da wannan ya tabbata gare sai suka ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kawai ku fito din duk da ya faɗa to ku fitan kawai saboda zaman ku kuma fi shari yanzu kawai ku fita shine sai waɗanda suke wajen suka ce ku fito na shi suka ce in mun fito akwai matsala saboda fitowar mu kuma zai sa kokonto mabiyan ku saboda ya riga ya faɗa kuma yanzu shi ya ci ba mu muka ci ba to sai zama waje rikici su da suke cikin rikici to shine suka ce a kawai yanzu mu yi kawai kunnan uwar shegu mu toshe kunnan mu ba ruwan mu da komai kawai mu ce yanzu ba ruwan mu kawai wala tu'minu illa liman tabi dinakum kawai mu yanzu ba ma wanda bara da mamu da kawai ba za mu bi kowa ba sai wanda ya bi addinin ku kawai ku gaya musu ku ce in yana son shirya kawai ya fito ya zo shiga yahudanci da nasaranci to abin sai zama bahaushe ya ce wai taburman kunya da hauka ake da ta wannan shine idan hujja ta kare sai abu zama kawai eh to mu haka muka faɗa mu haka muke so to shine babu hujja shi yasa bahaushe ce mai abun faɗa baya faɗa duk wanda yake da abun da zai faɗa to baya faɗa shi yasa zaka ga ba abun da ya dame mu ba ma faɗa da kowa saboda akwai abun faɗan bai kare ba ba wayan mu ko ilimi ba a haka Allah ya ga dama dan addinin sa ne shi yasa ba sai an yi fada ba abun fadan gashi nan shi muke da shi inda abun fadan ya kare to za a yi fada to bai kare ba yanzu muke cikin sura uku saura sura 100 da nawa 111 to shi abun fadan bai kare balle a yi fada shi yasa ba mu taba neman tsokanan kowa ba ba mu ce a daki wani ba ba mu zagi wani ba wannan ba shine addinin ba abun fadan nan kaya guda turi turi yanzu qur'ani ne akwai buhari akwai muslim akwai abu da tirmidhi ne sai ibnu maja akwai sun musannaf ga irin su musnad na imamu ahmad wannan sai me nisan kwana in za a yi ta bin su abun fadan bai karbi da haka ba ma fada mu in ka ce mun yi fada ka mana sharri addinin mu ba na fada bane addinin mu fadan sa dai shine akwai karfin hujja na qur'ani da hadisi wanda yakan yi wa kowa rugurugu don haka sai suka ce to tun da haka ne kar mu tsaya wani hujja da shi kar mu tsaya da Muhammadu cewa a'a kaza kaza kawai wala tu'minu illa liman tabi adinakum kawai mu ce ba za ku yi imani ba kawai sai da wanda ya bi addinin ku da haka Muhammadu inda gaske yake ya biyo ku shi ma zai shiga addinin ku kar ma mu tsaya kawo hujja wannan ayar malaman tafsirin qur'ani irin mujahid bin jabbar rahmatullahi alaihi da al-hasan bin abul hasan al-basri suka ce duk bakara babu ayar da malamai suka kara wa juna ilimi kamar wannan ayar a wurin tafsiri wato a wurin tafsiri an samu akwal dewa na malamai wane tabbata da kaza wane nafiyin kaza wane isbatin kaza wane nafiyin kaza wato akwal mukhtalifa yace duk qur'ani a duk bakara babu ayat da ta kai wannan shi yasa tafsiri nata duk ali imrana ba ayat da ta kai wannan shi yasa tafsirin ta zaka samu na malamai sun kai gura goma sha to amma dai babban sako din shine asalinta ta sauka ne a cikin maganganun al-yahudu wan nasara ga kuma fassara mafi inganta da malamai suka yi ba wanda ne malamai suka yi duba littafin zazul masar na ibn al-qayyim ana ah, ibn al-jawzi rahmatullahi alayh yace wala tu'minu illa liman tabi adinakum suka ce kada ku yi imani sai ga wanda ya bi addinin ku to wannan sai ka bar wannan rabin ayin sai ka matsa gaba ayyu uta ahadun mithla ma utitum ai la tu'minu ay yu'ta ahadun misla ma utitum kar ku yi imani da cewa an ba wani mutum irin abin da aka baku me dalili suka ce ai duk annabawan da Allah yake turowa banu isra'ila ne yahudawa ne al yahudu a cikin su ake turowa zaka in muhammad yazo yace shi annabi ne Allah bai taba turo balarabe ban ji su sai suka ce kar ku yadda ku tsaya kawai a daman ai ba a turo mana annabi balarabe ba kai balarabe da ka ba ruwan mu da kai to ku rike wannan hujja mu ana turo mana kabilun mu ne amma kai yanzu balarabe ne da ka mu ba ruwan mu da kai shin hujja ta kare ko ba ta kare ba tun da abu ya koma kabilanci to al'amari ya lalace ko musulmi kaga ya koma fadan kabilanci to ya lalace karshen sa ya zo shi faɗa ɗaya ne shine kawai aya da hadisi mun yadda da Allah ɗaya mun zama tsintsiya madaurin ki daya ran da ka fara tunanin ni bahaushe ne wani bafulata ne wani kanuri ne wani kaza ne al'amari ya lalace kabilanci hayaniya ne da ban kaura kawai amfanin sa arafu don mu san juna ne mu gane eh ga yaran wane ga yaran wane zama wannan aya ne gare mu dan uwanka ne addinin ku daya in yana yaran sai ka rika jin kaman ana buga mota amma baka jin me yake faɗa kuma halittan ku daya kai ma in kana naka baya jin me yake faɗa wannan kawai shine ya kara mana imani shine hukuncin hukuncin matsayin kabila kawai mu san juna mu san wannan ma'ayar Allah ne kuna tare da shi kun yadda da juna amma yaransa baka ji baya jin naka yana jin kana magana kai an ce ka karkata harcen ka yadda yake ba za ka iya ba amfanin wannan Allah ya ce li ta'arafu kawai don kusan juna ne amma inna akramakum inda Allah atqakum the most honorable a wurin Allah wanda yafi kowa daraja shine mai takawa ni da ku Allah mana baiwa da takawa don haka ayyuta ahadun misla ma utin kar yadda an ba wani a cikin su irin abin da aka ba ku aw yuhajjukum inda rabbikum asalin sa shine kuma Allah tu'minu ay yuhajjukum inda rabbikum kar ku yadda su kafa muku hujja kar yadda su rika jayayya da ku inda rabbikum akan Allah me dalili in sun yi da ku za su kure ku suka ce to ku da ku yayyada su kawai ku rike ba a taba turo mana annabi balarabe ba kai balarabe za ka ba ruwan mu da kai to sai suka koma wannan dabarar kuma to shine sai Allah ya ce a ce musu kul innal huda hudallahi to ku sani cewa shiriyar fa shiriya ta Allah ce lokacin da aka fara wani balarabe ne a'a me yasa ya zama kaza wani bahaushe ne me yasa ya zama kaza wani bako ne me yasa ya zama kaza hujja ta kare ko ba ta kare ba ta kare ko ta kare to shi yasa annabi da suka masa irin wannan hatta larabawan wasu da su da kare su suka ce a larabawan ba dan kabilar su bane wato ba irin action din su yake a larabcin ba Ka ji wani bangaren matsala kuma kenan kamar ka ce waɗannan ai fulanin adamawa ne waɗannan kuma fulanin tora ne waɗannan kuma fulanin bajoga ne ai al'amari ya lalace to larabawan ma haka suka suka ce ai a cikin larabawan ba namu bane suna challenging ba shi qur'ani da kai duk matsalar ta kare akan hasada shi yasa Allah ya bada labarin wanda cewa qalu laula nuzila وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من عظيم أهم أهم يقسم يقسمون رحمة ربك نحن نحن قسمنا بينهم زينتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا زكريا ورحمة ورحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون وقالوا سكتي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لا ربا سكتي ba قرآن النبابا وانتن guda biyu ba ko dan madina ko dan da'ifa sai a ɗauki wani bakauye mutumin makka da bai da ma baba mamar mata rasu a bashi Allah ya ce a hum yaqsimuna rahmat rabbik shin su suke raba rahamar Allah ne Na na hannu nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid duniya. Mun muke raba musu abun rayuwar duniya wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah ya ce mukan ɗaukaka wasu akan wasu Ɗaukaka ta Allah ce a'a wani dan gari kaza ne a'a wani yare kaza ne wani ai bako ne wannan wallahi duk ba zai kai mutane addini ba in dai addinin ake yi to duk inda kai akwai hassada to ko me Allah ya sai mutum yayi challenge su sun yi challenge a lehudu na sun ce balarabe ne laraban sun ce to ai ba balaraben garin su bane to ne shi yasa ko tsakanin ahlus sunna wannan sai an ji tsoron Allah an gyara in ba haka ba sai Allah ya ba ahlus sunna gata sai al'amari ya lalace ya ta sa gagara ci gaba a'a to wani ai ba namu bane ai a cikin ma wani ba dan gari kaza bane dan gari kaza ne wannan ba addini bane in ana maganar addini gari ne kabila ne kaza ne duk wannan hayaniya ne inna akramakum indallahi atakakum mafhum tayyib so da sai suka kare da sai Allah ya ce kul innal fadla bi yadillahi ka gaya musu falalan annafta falalan qur'ani fadlan musulunci yana hannun Allah wanda yake tabbatar da Allah yana da hannu irin na mutum a a me dalili Laisa, ka mithlihi shay'un huwa samiul basir ya yake wallahu alam kawai ya faɗa na amince yana da shi Yi yu'tihi man yasha yana ba da falala ga wanda yake so ba mu da ikon kalubalantar Allah waye ce ba wani wallahu Allah wasi'un mai yalwatawa ne alimun mai ilimi ne Allah ya yalwata mana cikin alheri kuma ya mana karin ilimi mai amfani Allahumma allimna ma yanfa'una Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma inda billahi tawfiq wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh suna so ne a yi musu bayani ta yadda mutum zai yi aiki ba tare da ya samu rashin ikhlasi a cikin aikin ba wato ya kasance yana aiki da ikhlasi a duk ayyukansa wannan tambayar ta kai a ware mata watan ramadana gaba ɗaya a matsayin karatunta ta al'amarin ikhlasi a duk duniya babu da ya kai shi wahala in a wannan awa ɗayan da muka kato za a ware yayi kaɗan a gare ni ne magana akai kawai abin da zan gaya muku in ilimi kuke nema shine ku nemi kasar da muka karatu a hannun malam kabir darul islam mai suna hajatuna ila al-ikhlas kasar guda tara ne kuma akwai cd kwaya ɗaya mp3 na sheikh muhammad Sani al-munajjid ta'ala wannan iya da muhimmanci kuma ba ma muhimmanci ba muhimmanci littafin ya kai kowane ɗalibin ilimi ya tilasta karan kansa karantawa da aiki da shi ba abun da ke bata aikin na adam kamar rashin ikhlasi daga cikin abubuwan da zai taimake ka na farko shine tsarkake zuciyarka na biyu addu'a na uku yabon mai yabo bai sa ka ƙara aiki zagin mai zagi bai sa ka rage daga cikin takardun da na karanta a duniya suka amfanar da ni har a yanzu guda uku a duniya wannan yana ciki in dai abin da nake yi na san na yadda dan Allah nake yi in duk duniya ba mai so baya bani tsoro duk duniya saboda iya cikin aiki don Allah shine duk wani mutum ba zai baka tsoro ba indai don Allah kake kowane ne mai alamar mai aiki don Allah son mai so bai sa ya kara zagin mai zagi ba zai sa ya daina ba shine alamar ikhlasi kawai ka tsaya akan abu yace in duk mutanen duniya sun ce ba daidai bane in ya tabbata gare ka daidai ne kuma kai ka san don Allah kake da wannan kada ya dame ka mafhum tayyib kuma daga cikin abin da za ka gane matsala ta rashin ikhlasi shine idan ka zo cikin jama'a kana iya da an ka koma gida ba ka iya yi yace daga cikin in kana son ikhlasi inji Sheikh Munajjal Al-Tafin yace in kana son ikhlasi na farko son yaban mutane ka samu wuka ka yanka shi har abada ba ruwanka da yabo wannan ba cikin lissafin ka me kake bukata shine yabon Allah ka nemi wuka ka yanka duk bukatan yabon dan adam ka yanka yace da sikina wuka ka yanka yabo baka bukatan kowa ya bi ka to wannan shine ka'ida kuma yana cikin ka'ida kana da awa sunna in a rayuwa akwai irin jarraba wanda baka gani ba to da sauran da'awa sai ka waye gari duk yabo da za a maka a duniya babu irin wanda baka ji ba kuma duk sharri da hasada da munafurci babu wanda baka gani ba to duk abin da wani yayi na yabo to yana maimaita abin da wani yayi ne duk abin da wani ya maka naki ko hasada to iya maimaita abin da wani yayi ne to wannan shine ka gama kai geji. komai aka yi hasilin hasili ne so alamar ikhlasi shine yabon mai yabo bai ka kara zagin mai zagi ba zai ka daina burin ka dai shine Allah ya da aikin da kake ni da ku Allah ya bamu ya yarda da aikin da muke addu'a muhimmiya ta neman ikhlasi shine Allahumma inna na'udhu bika an ushrika bika wa Allahumma inna na'udhu bika an ushrika bika wa ana alam wa astaghfiruka fi ma la alam kuma yawan boye aiki yana taimakawa ikhlasi aiki ko kai kai ba sai ka bayyana ni ne ba sai ka ce an yi kaza kawai shi na wadatar in bukata ta kama in ba ta ma sai kai shiru boye aiki ya taimakawa wajen ikhlasi da addu'a da kuma sahibantan mutanen kwarai wallahu ta'ala sai wannan yake cewa zuwa ga malam da fatan ya sha ruwa lafiya sai ke cewa malam shi ne yake tsaye sai mace ta zo ta shafe shi ba tare da ya sani ba sai ya yi mazi shi ne yake tambayin malam shin yaya matsayin azuminsa wanka zai yi ko kuma azuminsa yana nan lalle shi dangerous ne sosai sosai gaskiya dangerous ne sosai sosai mm, ina ji da nepa phd sun same shi da an samu wuta a najeriya kenan bisa ga fahimtar Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah cikin saba'una mas'ala fi siyam tunda ba gayyato ya ba wannan azumin sa bai lalace ba kawai sai ya je wanke al'aurarsa ke saki alwala wanda take fahimtar sa wallahu ta'ala ala sai wannan yake cewa dan Allah malam kai mun bayani dangane da wani program da NTA suke iyarin na who wants to be a millionaire ya halatta musulmi ya gani ba zan iya dorarwa ba tunda ba zama ne na kalla ba ko ba zan yi magana kan abin da ban da ilimi ba wallahu ta'ala ala sai masu tambaya akan zakka na farko ya ce malam ana iya fitar da zakka wa wato kajin turawa in ana fitarwa ya ake fitarwa idan babanka baturen ne kenan sai ka cire go bari mu ari ta kala rawi an ce wai ana fidda kai da garin kwake ce uban kan yamuri ne sai ka cire to wannan ita ce maganar kala rawi kenan haka ya faɗa gaban shekara goma sha biyar da suka wuce to kai ma sai yanzu ka na ce. don babanka bature ne sai ka cire a cikin magana mafi inganci babu zakka a kansu duban littafin tamamul minna fit taliki ala fiqh suna na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah sai shi ma wannan akan zakka ne yake cewa malam sai da gidansa wata shida da suka wuce sai ya sa kuɗin a kasuwanci shin zai fitar wa kuɗin zakka a ka'idan zakka sai sun kai shekara guda wahala alai alhaulu in ya kai shekara guda cikin magana fa inganci za a cire fahimtar ibnu mas'ud in ka samu kuɗin da ya kai zakka misali yau ka samu dubu ɗari ka fahimta sai za ka cire zakka a yau din da ka samu amma wannan kauli ne marjuhi bai da hujja mai karfi a wurin magabata fahimtar ibnu abbas da sauran sabbi Allah ya kara musu yadda sai ya shekara guda in ya shekara sai ka cire zakka wallahu ta'ala ala shi kuma wannan ke cewa bala ya halatta ya baiwa barkado subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق وزونا